dukan yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman gudunmawarsa da tallafinsa da agajinsa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu da ni da ku baki ɗaya wanda ya bata kuwa ba masu shiryar da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka shirye mu. Tsira da amincin Allah, da albarkar Allah da alherinsa su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, wanda Allah ya turo shi domin ya zama fitila da haske ga wannan al'umma. Allah ka ƙara wannan manzo daraja, Allah ka haɗa mu da shi a jannatul firdausi. bayan haka ya ku ‘yan uwa masu albarka, ya ku waɗannan fuskoki masu daraja, mun gabatar da huɗubobi kusan guda biyu zuwa uku a satuttuka da suka gabata game da halin da al'ummar mu ke ciki, musamman al'ummar musulmi tun daga Najeriya har duniya gaba ɗaya. Sannan muka tattauna a kan meye ne ya jawo mana wannan ci bayan me ya yasa duniya yanzu mu ne muke ci baya cikin al'amura me ya yasa ake kashe mu ko ina me yasa mu suka zamanto ba su da kyan gani muka bayyana cewa daga cikin dalilan shi shine kangarewa Allah da kangarewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan shine babban dalili mun kawo ayoyi da suka tabbatar da haka a hudubobi kusan guda uku mun kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ma damar muka watsar da Allah to Allah zai watsar da mu Allah ya ce nasullaha fa nasiyahum sun manta da Allah sai Allah ya watsar da sha'aninsu sannan akwai abubuwan da abinda bahaushe ke cewa ne kaddara ta riga fata amma su ma suna faruwa da mu ne saboda sabawar duk da cewa Allah ya kaddara za ta faru amma abin da dawo faruwar su shine sabawar mu kaman hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Annabi ke bawa sahabbai labari cewa tatada'a alaikumul umam كما تتداء الأكلة على قصعتها قالوا أنحن من قلة يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل قالوا وما أصابنا يا رسول الله قال أصابكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce nan gaba duniya za ta yi taro a kanku za ta yi do a kanku kowa ya tashi ku yake hara duk wata matsala ku ne za a dinga kirgawa a kanku duk wani wanda bai ma kai ya daga kai a kanku ba zai samu dama ya murkushe ku ya danne ku duk abin da kuke so ba za ku samu ba duk abin da kuka sa a gaba zai wargaje za ku yi ta samun matsaloli al'amuranku za su lalace in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka tambayi manzan Allah ana hanu min qillatil yawma idhin ya rasulullah to me zai sa haka ta same mu saboda mu ɗan kaɗan ne a duniya shi yasa haka za ta faru saboda ba mu da yawa saboda ba mu da ƙarfi na tattalin arziki ba mu da ƙarfi na technology ba mu da ƙarfi na siyasa ba mu da ƙarfi na komai ba mu da yawa ne ya rasulallah haka za ka same mu ai irin wannan abin yana samun mutane ne masu rauni wanda su ba kowa ba ne ba su da masu iri ba su da sabab duk abin da ake da samu da shi a duniya ba su da shi irin wannan yana samun mutane kuma me zai sa haka ta same mu ba mu da yawa ne ba mu da ilimi ne qala bal antum tasirun annabi ah, ta kuna da yawa kun ma fi sauran al'ummai yawa gaba ɗaya Walakin na walakin na kun gusa ka gusa istayin sai dai manzon Allah ya ce sai dai kuɗin nan taron ku zai zama taron tsintsiya ba shara taron yayi da ruwa ya koro idan aka baka ruwan sama je ka tsaya a lambatu za ka ga wani yayi ya taho a dunkule ga hidetun kus da yawa amma sai ruwa yadda ya rishi haka ne ko ba haka ba ya kada shi kudu ya kada shi arewa kai annabi Muhammadu ya iya misali ma sallallahu alaihi wasallam yace to yadda ko ga wannan yayi a cikin lambatu ruwa na yin yadda ya ga dama da shi to haka za ku wayi gari ga ku da yawa ga ku da karfi ga ku da ilimi ga ku da dukiya amma wallahi sai yadda aka ga dama da ku a duniya yadda aka ga dama haka za a juya ku walakinnakum kasir walakinnakum gusa ka gusa isai ga ku da yawa amma kuma kamar yayin da ruwa ya ɗauko ba yadda ya iya da shi haka ruwa zai juya yadda ya ga dama don haka za ku zama a duniya jama'a annabi ya yi gaskiya ko bai yi ba ya yi gaskiya wannan abin shi yake faruwa da mu yanzu ko ba shi bane ba mu da masu ilimi ne ba mu da masu dukiya ne ba mu da masu madafin iko ne ba mu da kaza ba mu da kaza duk abin da dan adam ke tinkaho da shi a duniya muna da shi kai wallahi mafi yawancin abin da duniya take tinkaho da shi ma daga gurin mu suka samu haka ne ko ba haka ba daga gurin malaman mu daga gurin masanan mu daga gurin waɗanda suke da ilimi a cikin mu amma ya aka yi muka koma mu ne fi baya yasa wannan baganar in za mu yi hudu ba goma sha biyar ko ashirin muna yin ta wallahi tallahi magana ba za ta kare ba saboda abubuwan da ke cikinta suna da yawa sai dai kawai mu takaita mu yanke mu shiga wani babi daban amma tabbataccen al'amari ne muna cikin wani irin yanayi sahabbai da suka ji cewa muna da yawa muna da ilimi muna da dukiya muna da komai amma za a yi mana haka a duniya sai suka tambayi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka ce to wa ma asabana ya rasulullah to me ya same mu haka za ta same mu me zai faru da mu da haka da za a yi haka da mu a duniya da za a yi haka da mu a daidai lokacin da muke da ƙarfin ƙwatar kanmu amma kuma za a fi ƙarfinmu me ya faru da mu ƙala sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce asaba kuma wahanu abin da ya sa haka za ta same ku saboda alwahanu ya same ku alwahanu ƙalu sahabbai suka sake cewa malwahanu ya rasulallah menene alwahanu ya manzan Allah ƙala sai annabi ce hubbud duniya wa karahiyatul maut hubbud duniya wa karahiyatul maut za ku dawo yan neman duniya kawai yan ma habba wa dabba duk abin da zo in dai na duniya ne to za a ku a ciki dumu dumu za ku yi ta aiki don tara duniya za ku yi ta aiki don neman duniya amma babu ruwanku da lahira duk inda za a juya da ku za ku shiga a juya da ku duk inda za a dama da ku za ku shiga a dama da ku za ku iya sayar da addinin ku don duniya za ku iya sayar da imanin ku don duniya za ku iya sayar da komai na ku saboda duniya yau kalla halin da muke ciki ya sa annabi Muhammad cikin wata ruwaya cikin wani hadisi yake cewa jama'a fa ku yi hankali ku yi hankali fitanan ka kita illailil muslim ga fa fitina nan ta tinkare ku kamar yankin dare mai duhu yusbihul mar'u musliman wa yumsi kafiran mutum zai wayi gari yana musulmi amma wallahi kafin yamma ya zama kafiri wa yumsi kafiran wa yusbihu musliman ko yumsi musliman wa yusbihu kafiran zai kai yamma yana musulmi zai kai wayi gari kai yana musulmi kafin gari ya waye ya ainihin wato kafin yamma ta ya zama kafi sai annabi ya cika ce magana ya ce ya biyu Udina bi ardin min ad-dunya da zai sa haka ta same shi shine zai iya wanta kalar da addinin sa da dan wani kamani na duniya zai iya sa addinin sa ya da shi ya sayar da hizan siyasar sa ya sayar da addinin sa dan rumfar shagon sa ya fansar da addinin sa dan kujerar mulkin sa yayi duk abin da baka tsammani kawai dan duniyar sa ta samu Ya bi udinahu bi ardin min ad-dunya haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da aka yace abinda zai same ku wanda zai sa al'ummar duniya ta dira akan ku a kashe a Afghanistan a kashe a Pakistan a kashe ku a India yanzu ka duba yadda ake cin mutuncin musulmin India mara masallatai da yawa an mai da su temple temple na bautar gumaka kuna cikin sallah za a zo da jami'an tsaro a muku dukan tsiya wasu ma a harbe su a kore ku a ɗauko gunki ne hannaye goma sha takwas ɗin nan a zo a kafa a gurin kuna ji kuna gani za ku fita kubar gurin wannan wulaƙancin haka Allah ya yi alƙawarin zai mana za a za a bar mu wulaƙanta wallahi ba Allah bai mana alƙawarin za mu wulaƙanta ba maimakon haka ma Allah cewa ya wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min min qablihim Allah yayi alƙawari wa mu'minai amma sai Allah ya tafi mu'minai dan haka in baka cikin masu imani ba da kai ake wannan alƙawarin ba same su wa amilin salihati suna aikin kirki ba su zama ƴan badala ba ba su zama ƴan iskan gari ba haka in kina cikin ƴan iska kina cikin ƴan badala kina cikin fetsararru kana cikin lalatattu ba da kai Allah yake wannan magana ba wa amilin salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim Allah ya ce wallahi sai na ba su wannan duniyar sun rike ta sai sun zama mayo a doron ƙasa sun zama kalifofin wanda suka gabace su a bayan ƙasa kamar yadda wanda suka gabace su suka gaje ƙasar suka rike ta kuma suka ci gaba da gudanar da aikin Allah a ta. Allah ya ce to zan musu wannan to amma a can gaban ayar sai Allah madaukakin sarki ya ce ya abuduna ni la yushriku na bi shay'a ka'idar da za ta sa Allah ya cika wannan alƙawarin shi ne mu bauta masa shi kaɗai kar mu wasa shirka mushrikai nawa ne ake sallar juma'a da su jama'a mutum zai zo da riga da komai amma mushriki ne mutum zai zo yana magana kai ka ce guntun sahabbai ne amma shirka ce daɗe daɗe a tattare da shi wallahi shirka ce dumu dumu yake cikinta ya abuduna ni la na bi shay'a Wadda ka ƙa'idar Allah na taimakon babbar shinge da Allah ya kafa mai taimake mu ya fitar da mu daga hali shi ne na farko mu zamto babu wanda muke bautawa sai shi ba mu da wani wanda muka rike in ba Allah ba mutane nawa yau suka rike wasu ƙarfi malam suka bar Allah mutane nawa yau haskada su ta kai su zuwa gurin bokaye saboda suna ganin dole sai an yi da su kuma Allah bai rubuta sai an yi da su ba Allah bai sa za su samu ba sun ce kuma sai sun samu don haka duk abin da za su yi su samu ya sun yi sun yarda su rabu da Allah don su samu abin duniya wannan shine matsalar mu kuma wallahi kuna jin wannan maganar daga Allah daga Annabi Muhammadu wallahi in ba barin wannan halaye muka yi miyagu na shirka da bid'a da zalunci da ƙeta da mugunta da abubuwan asha ba wallahi Allah ba zai saurari abin da muke ciki ba kuma ba zai taimake mu ba dan ka'ida ce ta Allah ka'ida ce ta Allah wala yansurunna Allah man yansuru inna Allah laqawiyyun aziz Allah yana taimakon wanda suka taimake shi Allah ce wallahi zan taimaki wanda ya taimake ni mafhumul mukhalafa na wannan ayar ake wanda bai taimake ni ba ba ruwana da shi wannan shine Allah ya ce zan taimaki wanda ya taimake zan tsayawa wanda ya tsayawa addini na saboda haka ka'ida ce jama'a wallahi sai mun bi wannan tafarkin sannan mu samu abin da muke nema a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin suratu Yunus aya ta tara dan mu tabbatar da cewa wallahi sai mun ba Allah sannan za mu samu mafita Allah ya ce innal na amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aikin kirki Allah ya ce wallahi zan shirya da su da imanin su Ta nan tajri min tahtiha al zuwa ainihin wato aljanna wacce take Ƙoramun suna gudana a karkashin ta fi jannatin na'im a cikin aljannan ni'ima a cikin aljanna wacce take ta makoma shi yasa malamai suka ce kamar yadda al Ibn al-Qayyim Allah madaukakin sarki ya masa rahama yake faɗa yake cewa man urida alaihi haƙƙun falam yaqbalhu duk mutumin da aka bujuro mar da haƙƙi na bautar Allah ko haƙƙi na musulmi ko haƙƙi wanda ya kamata ya kiyaye amma sai ya kiyaye karɓe shi ya kiyaye abin da ya kamata akan wannan haƙƙin uqiba bi fasadi qalbihi ibn al-qayyim yace wallahi sai an masa ukuba da lalacewar zuciyar shi duk wanda ya bin Allah to sai bala'i ya samu zuciyarsa haka al-imam ibn al-qayyim yace wa allaqahu wa ra'ayi kuma sai ya tsamfara shi da ra'ayinsa ya zamanto bai da wata mahanga ta addini sai ainihin wato abin da zuciyarsa ta riya masa ko wani a makamancin haka imamu ibnu taymiyyah al-harrani a cikin miftahu dari sa'ada yana cewa wa lihaza tajidu man ta'awwada mu'arazata ash-shar'i dan haka zaka ga duk mutumin da ya dora wa kansa cin karo da abin da shari'a ta ce abin da Allah ya ce zama kana karo da shi ka ki kai bin ra'ayi yana bukabalantar shari'ar Allah da ra'ayi baya yin abin da Allah ya ce abin da ya ga dama yake yi la yastaqiru rufe kalbi hil imanu. imani ba zai taɓa tabbata a cikin zuciyarsa ba idan al-imam ibnu taymiyyah al-harrani a cikin miftahu dar sa'ada mujalladi na ɗaya shafi na goma sha shida da ainihin wasu ya faɗa kenan saboda haka ‘yan uwa babbar mafitarmu game da ainihin wasu. wannan matsaloli da suka tunkari al'ummar musulmi ita ce dawowa gurin Allah mu rungume shi haƙuri da bin Allah ku duba lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya ba wa annabi Musa dama su gudu su bar fir'auna da annabi Musa da hida jama'arsa suna kan tauhidi suna kan aƙida suna kan biyayya ba su saba wa Allah ba fir'auna suka saba wa ba su kangare wa Allah ba fir'auna har ya kai ga matakin da zai yi nasara a kansu sun zo za su tsallaka ruwa sai ga mutanen fir'auna Allah ya ce falon ma tara al jam'an lokacin da bangarorin guda biyu suka ga junansu aka yi karfiya aka haɗu qala ashabu musa inna lamudraku mutanen annabi musa shi kenan an gama da mu dama ya ishe mu a gari ya yi muƙabala da mu bai yi nasara ba ya kirawo matsafan duniya don su kara da mu Allah bai yi nasara ba to yanzu dai ya ritsa mu a bakin teku shi ke karyar mu ta kai ma'ana gaskar mu ta zo karshe kenan tunda ba kan gariya suke ba ma'ana an gama da mu yau za a halaka mu qala musa annabi musa sai ce kalla ba haka ba ina tare da Allah na kuma wallahi Allah na zai me yasa annabi Musa ya samu wannan yakinin da wannan tabbas ɗin saboda ya san bai yi wasa da lamarin ubangijinsa ba bai yi wasa da bauta wa Allah sau da kafa ba bai yi wasa da sakaci da abin da Allah ya dora masa na umarni ba wannan ta sa ya samu garanti a ransa cewa wallahi Allah ba zai bari ya halaka ba kuma bai halaka ɗin ba kafin ka ce kwabo annabi Musa yana ƙi zuwa wannan gabar Allah ya ce masa daki ruwa wadribul bahara ka daki ruwan da sandanka ruwan zai tsage kar ka damu da ruwa ne ku shiga da kai da jama'arka malam in kana tare da Allah na rantsi da Allah babu abin da zaka shiga Allah bai baka mafita ba wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib da haka annabi Musa bai yi wata wata ba saboda ya san Allah baya maganar banza Allah bai saba alƙawari inna Allah la yukhlifu al-mi'ad da haka sai da ruwa kawai yana dukan ruwa kawai sai ruwa ya tsage Allah ya ce ku shiga da kai da jama'arka annabi Musa ya ce ruwan Allah ya ce kwarai da gaske ku shiga suka shiga kuma ba abin da ya same su annabi Musa sun hai sai Allah ya bar ruwan a daskare saboda yana so ya kama Fir'auna suna bakin gaba sun waiwayo suna kallon ya Allah zai yi da Fir'auna domin Allah san da yake musu ku waiwayo ku ga yadda zan yi da wannan makiyin naku ku tsaya bakin teku kowa ya juyo da dokin sa ya kalli yadda zan yi tsiban kwai tsina na da wannan tsinan nan haka kuwa ta faru Fir'auna ya ganganci da shi da mutanen suka fada wannan ruwa sanda suka isa tsakiya sai Allah ya bawo ruwan dama yace ya narke ya haɗe sai ga fir'auna yana cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina nayi imani cewa ba wanda ya tantanta abotawa sai Allah waɗancan mutanen da suke gaba banu isra'il ni ma yau na zama musulmi Allah ya ce ban yarda ba san da kaga uwar bari al'ana wa qad arsaita qabl wa kunta minal mufsidin فاليوم ننجيك ببدنك liman لمن aya wa inna كثيرا من nasi an آياتنا لغافلون za mu tsayar da kai yau mu kashe ka kuma mu bar gangar jikinka da gawarka sai tarihi ya nuna ya bayyana saboda da yawa daga cikin mutane in mun yi magana a Qur'ani ba sa sauraron mu to za mu bar gawar dan mu nuna mutane izina amma yau an waye gari ba a daukar izinar har yanzu abinda muka ga dama muke yi yasa idan mutum zuciyarsa ta kashe to babu yadda ka iya shi Allah ya ce summa qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa fa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar duk abin da yasa ba ma gane waɗannan abubuwan Allah ya ce zuciya ne ta ke ka mawaƙi yana cewa zuciya in ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba ma'ana idan zuciyar mutum ta makance to gululun idan sa bai masa amfani ba abin da yake kallo na duniya bai mara amfani ba tunda zuciyar ba ta gani a cikin suratul an'am Allah ya ce a man kana bayyitan fa ahayaynahu yanzu wanda ya zama da matacce ne ta imani da zuciya fa ahayainahu sai muka dawo muka raya shi waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas muka sanya mar haske a zuciyarsa da idanunsa yana tafiya cikin mutane da shi kamar masaluhu fi zulumati zai zama daidai da wanda yake cikin duhun kafirci da duhun sako da duhun zalunci da duhun bid'a da duhun keta da duhun mugunta laysa bi kharijin minha bai ma da niyyar fita kuma ba zai fita da gaske ba Allah ce kazalika zuyina lil kafirin ma kanu amalura haka nan muka kawata wa kafirai abinda suka kasance suna ainihin wato aikatawa saboda haka ya ku ƴan uwa masu albarka babbar mafitar mu babbar hanyar mu fita daga waɗannan abuwa da muka lissafo sati kusan uku da bala'o'in da muke ciki to lallai shine komawa ga ubangiji da kuma gyara ayyukan mu amma babban abin takeici shine yanzu da Allah zai ji kukanmu da Allah zai saurare mu ya yaye mana wannan matsalar ya kawo mana canji ya kawo mana buɗi to sai kaga wasu daga cikinmu kuma sun koma kafirci kamar yadda wasu kafirai suke shi ne kwatankwacin kafirai fa idza rakibu fil fulki da'u Laha mukhlisina lahu ad-din ma fatama nadamu ila al idza hum yushrikun yakfuru bima atainahum falyatamatta'u fa sawfa ya'lamu Allah yace kafirai idan suka shiga jirgin ruwa ka fara kambal kambal da su su kifar da su sai ka sun koma suna ta roƙon Allah haka mu halin mu yanzu yake dan mun shiga bala'i mun iya kuka mun iya raki mun iya maganganu an zalunce mu an hana mu sakat an cuce mu an yi kaza da Allah zai waiwaice mu ko da na wata ɗaya ne mu koma cikin walwala to kaga wasu abun da za su aikata sai ya fi abin da suka aikata wanda ya ja musu wancan bala'i na baya Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul an'am bi har yau falaula izza'ahum ba'suna tabarra'u me yasa da a ce idan bala'in mu zo musu tabarra'u za su kankan da kai su koma ga Allah me yasa ba za su yi haka ba da a ce idan bala'i ya samu mutane za su kankan da kansu wanda ya daina sallah ya koma yana yi masu iskanci da baɗala a midiya su daina masu yaɗa ba